wato a suratul jirgin. kuma lalle mu cikin mu akwai musulmi aljanu ne suke magana lokacin da suka saurari kira a qur'ani da annabi yi bayan dawowa ce daga ɗaya shi na suke gaya ma suke gaya ma abokan magana su cewa an na nunan musulmi na mu ba cikin mu akwai musulmi wa min da na kuma cikin mu akwai fasikai a jahiluna wanda suke jahilai da kuma irin saboda kafin muna salama duk wanda ya musulunta ko musulunta musulunci na gaskiya ko la ya shi da wa'annan suna suka kai kirda don shari'a ga Allah ai ka sadu da dai sunna abin da shari'a wa anna wa amma kafiruna amma wa'anda suke fasikai wato wa'anda suke jahirai wa jana ma da ba su sun zama makamashin mutunta ai wa wato abin da makamashinsa wa inna wa annahum da abin nan inna da annahum da ya ambata biyu na ashirin wajen a cikin wurare goma sha biyu iya wa annahu ta'ala tun daga wa annahu ta'ala wa anna minal muslimun wa ma wa da abin da ke tsakanin wato wa wa annahu da wa anna minal anna muslimun abin da ke tsakanin su duka da fata ilhamda wato anna bakwai inna duka anna da fata ilhamda bima yau da wani saboda abin da ake fuskantawa da shi min ne, na ta'awili ta masu masdari da masdari na bi mahalli da ce wa qura'a bi kasriha sai ina ba wato ya an ce wa inna minna muslimun to ma'anarsa abin nan jimla ina وهذا آخر كلام الدين وأن شيء أشم مغنى أسلم يا أهل الإجابة يا كمتان وبه إرشاد للناس كم غني تكون وأن وأتي بأسلم كي واجونا سوى فشل على أن الله يعود لرسوله من يتبعه wato akwai shirewa ga mutane cewa Allah na iya juyawa ga annabi ya bashi wasu mutane in mutane ba su bi shi ba to Allah na iya canza shi bashi masu manyan tabi'u masu menene ga irin wa'anda ba cikin mutane ba don kun ga gashi ya ba su aljanna ya ba shi aljannu kuma ga mutane suna ta wa'azi wa'azi ba ko irin na mutane ba tun da su wa'annan aljannu duka ba a yi bakwai guda da musulunci su ba sai da aka daura da mara yaki da su da kakirai su da sai da aka daura da mara yaki mutane da yawa sun kai shahada Ba abin nan a wajen jihadin mutane da yawa sun kai shahada cikin aljanna kun ga idan mutane ba su bi shi ba Allah zai ba shi wanda za su bi shi haka dai sha na Allah ya bi subhanahu wataala to wanda ya bi abinda Allah ya umurci shi ba zai walakanta ba lokacin da wasu su aso su walakanta ka sai wasu su girmama wato ba za ka walakanta ba in dai Allah ne ke yace idan ta walla an idan mutane sun ka kawo da kai gare shi to Allah zai ba shi wasu saboda haka fala aula lahu abin da ya kamata ga mutane an yi tsari ilai gaggawa su ga annabi da imanin da imani wala ya saka da runa an kada su girman kai su bar shi bai abin nan bai da su sai su walakanta domin idan mutum ya yi girman kai bai bi Allah ba walakanta zai saboda Allah ba ya ba ya girmama shi ba zai ɗaukaka shi ba ba zai girmama shi ba abin da kuka gani yana ba kahirai na sarauta da na dukiya wannan ta lalata ya kai ba wai girmamawa ba ba girmamawa ba ta lalata ya kai musu amma cikin kankanci da walakanci Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu kace wa Allah mustaqamu ala وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ثم بين تعالى ثم الله يبين فيما يأتي cikin ayoyin da ke zuwa ya bayyana a kan sakabirina ana tibarar rasu da game da waɗanda da girman kai da gaban manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala sai Allah ya ce wa an mutaffafatu min as-sajila wa isma ma'ruf wa annahu wa huwa ma'ruf ala annahu istama wato yadda abin yake bayan sun saurare ni wa annahu su da wasu kamo ala shari'a sun tsaya bisa ga hanyar musulmi da sun tsaya ga hanyar musulunci sun ba a yi ɗariƙar islam hanyar musulunci wata rafuwa ta kabura sun tafi girman kai da shigowa musulunci da aske na ma an gada kana mun sha da su masu yawa ai kafirin ruwa masu yawa mina sama'i da yawa kun gani wato abin nan gyara imani da tsayawa bisa gare shi sanadiyya ce ta zubowa a jiki mai yawa yace wa Allah wasta kamo ala tsarika da a ce sun daidaita daga hanyar musulunci la askaina ma an gada ka da mun shayar da su ruwa masu yawan ruwa kusan duka arziki yana faruwa ne da ruwa idan babu ruwa babu arziki don ko rayuwa ma ba ta ruwa ta amma in ana samun ruwa da komi na iya samu kun ga kenan musulunci da gyara musulunci da gyara aƙida sanadiyya ce ta samu arziki da wadata ai wa sana na alƙaya a duniya da mun fadada musu arziki na duniya wa fasadna lahum rizqa mun fadada musu arziki wa kata tara ala da mali ya ta da ambaton ruwa kuma yana nuna arziki na zai ba su inda ake sun tsaya ga hanyar gaskiya da annal khaira domin alheri wa rizqa da arziki kullu bil madadi dukkan cikin ruwa yake ko na arziki da gajiya sanadiya ta ruwan sama duk wani wadata da kaji a sanadiyar ruwan sama saboda haka shi yasa ya ambaci ruwan sama su kadai sai ambaci komai ba wa huwa hukumun wannan hukunci na wa mai dogewa da kulle ne cikin kowane lokaci idan istiqamar muslimuna ala islam idan musulmi sun ka daidai ta bisa ga musulunci wa rafa'ahum ta fa Allah zai ɗaukaka su a zagaye na kawai abubuwan da kuwa gani ga mu muna sallah muna azumi muna zakara muna hajji kuma muna wa'azi muna karantarwa amma kuma masibu sun da ke ba su yi kusa su hana mu ayyukan da aka samu wannan ba wani abu ne jarrabawa ce kuma shi abin da Allah in yana son mutum jarraba shi ya kun san an tabi annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'a ya manza Allah cikin mutane wa Allah ya sanin jarrabawa bala an jarrabawa kalal anbiya yace annabawa kuma kun ga yayin son su duka in ka dauki qur'anin nan kana biye da shi za ka yi kuka ne da harbowa na annabawa tun daga farkon suratul baqara a ƙarshe an min al-jannati wan nas ai min al-jannati wan nas addu'a ce ai wala a'udhu bi rabbil falaq wa bi rabbin nas ai rigima ce ta tasu tsakanin annabi da roƙa Allah annabi ke ta addu'a Allah shi mai maganin su farkon qur'ani fatiha ce ai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sai addu'a ta yake dan ya ji abin da ya jiya shi na yake addu'a to haka nan da ka'idar Allah in yana son mutane jarraba su yake don su dawo gare shi idan mutum ba a jarraba shi shan takewa yake sai ya koma baya ga abin da aka tashi wannan wannan ka'idar Allah idan Allah na son mutane idan a haɓar lahu da ibtirahum li yasma a ba. idan Allah yana son mutane sai ya jarraba su zai ya ji irin tawadin su da kaskantar da kansu zuwa gare shi wannan shi ya sa kuka ga abin da kuka gani ko abin da kuka gani cikin mutane yau illa dai mu mun fi so Allah ya ba mu sauki da wannan jarraba mun mun fi so ya ba mu sauki ya kusa mana da ikina mu samuwar walwala da natsuwa da arziki da wadata amma dai so na kasa Allah yana jiraba musu sai ka kun kaji da aka tafi annabi sai ya ce al'ambiya ayyun nashi ayyun nashi ashaddu bala'an ya rasulullah kala al'ambiya aka ce sannan wa kuma kala al'amsal fa amsal ya ce wanda ya bin hanyar annabawa sannan mai bi mai ga bin hanyar annabawa Sun ga addinin mutum akwai sulba kari gare to ubtuliya bi qadari dini zai a jarraba shi gwargwadon addini wa in kana bi dini rika da addini na iya akwai taushi ubtiliya bi kadari rikati sai a jarraba shi gwargwadon taushi ne kun ga suna na Allah shi kusa yana jarraba mutane saboda haka Allah in ba don wannan ba Allah ne yana son mutum wato abin nan bai bai mashi azaba kuma bai ga shi saboda haka wa huwa hukumin mustamir wannan hukunci ne wanda ya tsoge da tabbatacce fi kulli hin a cikin kowane lokaci idan ta kama muslimuna ala islam idan dai musulmi sun daidaita daga musuluncin su rafa humullahu Allah zai daukaka su ala gairi kan wani wa hada misal qawlihi ta li bani isra'il wannan ya yi misali da maganar Allah da yake ma bani isra'il fi suratul ma'ida walau annahu aqamut tawrata wal injil inda a ce su yahudu da nasara sun yi aiki da Saura da injila da aka nomin bautin da sun ci abinci mai daɗi daga sama wa min ta ta arjila da kuma karkashin kawo kun ga a wasu amalar tsarikata madar sabi wato maimakon abin na asali sai ya ce a tsarika li'annahum kanu yarawna annama dauna ilayhi ba annahu tariqun da mustaqim dan su sun kasance ba annahu wato kanu sun kasance ya rauna suna ganin anna ma auna ilayhi anna ma auna ilayhi abinda ake kiran su gare ba annahu tariqun ghairu mustaqim kuma ba hanya ce madaidaiciya ba Allah ya ce a madaidaiciya hanya ce ba a ce sun daidaita ga abinda aka umurce su babu shakka da askina hum ma an gadaka da mun shayar da su ruwa mai yawa ƙa'ida ce ta Allah tabbatacciya duk sa'an da mutane sun ka tsaya bisa ga hanyar Allah shi kuma Allah akwai sakamako mai kyau da zai Allah ya gafarta mana Allah ya daidaita mu ga hanya sai mu daidaita kuma لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا linafsinahum don mu jarraba su linaftabirahum fihi don mu jarraba su ga wannan ni'ima da muka ba su ana alama kai ba shukuruhum magani ganewa ta bayyana ilma da sani na bayyane domin Allah ya san komi to amma domin su yi sani na bayyane a bayyane ga hili su gane wato mu yadda wanda an na kware cikinsu, da wanda ba na kware ba don mu gane goje su wa man yurid an zikir rabbi duk wanda ya kawo da kai ga zikira Allah ubangiji zikira Allah a nan Alƙur'an, wa ma ishmala alayhi da abin da ƙur'ani ya kunsu gare kuma zikira Allah duka duk zikira Allah zikira Allah duk abin da zikira Allah zikira Allah wanda ji ya kawo da kai ga zikirin na Allah gaba ɗaya ba yi, da ƙur'ani, kun san shi ƙur'ani ba shi ya zikira Allah amma dai yana cikin wanda ya kawo da kai ga zikirin Allah wanda Qur'ani na ciki nai ya kawo da kai ga zikirin Allah din gaba dai ba yayi nai to ya bil ya'i wa qura'a bin nuni nasluku ay yudkhiluhu azaban tsada, Allah zai shigar da shi azaba mai faruwa duk wanda baya ya kawo da kai ga zikirin Allah baya yawan zikirin Allah to Allah zai masa azaba wanda an mai faruwa kullum fitinar da ya gani yau wadda bai gani gobe ta tsara ta yawa saboda haka jama'a ku yawan zikirin Allah a cikin dare da yini Qur'ani zikira Allah ne abin na sauran zikirori da annabi ya zo da su a duk zikirin Allah ne duk zikiran da annabi ya faɗa to zikira Allah ne Qur'ani zikira Allah ne kuma duk sauran zikirorin da annabi ya faɗa duka zikira Allah na wanda ya kawo da kan Allah to ya suluku bu azaba sa'ada Allah zai shiga da shi azaba mai karuwa Kai ya azaba wanda ke tsara ɗaukaka a kai ne ai azaban ya gamuru azaba wanda za ta lullube shi wa ya alu ya ɗaukaka sama ne da'iman kuma ya shi wai zadu alai yana karuwa ga shi kun ga wannan aya ta yi kama da wacce aya wa man ya ashu an zikirin rahman nuqayyil lahu shaytanan wanda duk ya kauda kai ga zikirin rahman to nuqayyil lahu shaytanan muna ayyada mai shaytan mawara kun ka kai farhon kwai ba ta rabuwa da kwai to haka za mu mallaka mai shaytan ya mallaka ku yushi suna tare saboda haka kai kokari ka yawaita zikira Allah illa dai in za ka yi shi da Allah ya ce dan Allah ya ce wadkuruhu kama hadakum ku yi zikira Allah wanda Allah ya shirya to ku yi kokari ku tuka cikin wanda ya ce ayi amma zikirin Allah ibada ce wadda babu ibada da ta tsara ta duk wanda ya yi sallah ya yi zikirin Allah da yawa to sallah ce ta yi alheri bisa ga sallar da ba a yi zikirin Allah cikin ta da yawa ba wanda ya yi azumi ya yi zikirin Allah da yawa cikin azumi ne to azumi ne ya yi lada wanda ya yi sadaka zakka kenan ya yi zikirin Allah da yawa to abin nan zakka ta yi lada wanda ya yi hajji ya yi zikirin Allah da yawa to hajji ne ya yi lada duk ibadar da an kai zikirin Allah da yawa cikinta to ibadar nan ta hilada saboda haka Allah ya ce ka yawaita zikiri ne ko yaushe wala ta kunni na gafili ka zan cikin marafsana kada ka zan cikin ka dauki damar da kake da ita ka yawaita zikirin Allah kuma ka nemi taimako ga duk abin da zai taimaka maka wanda shari'a ba ta hana ba don kai zikirin Allah da yawa Allah ya gafarta mana Allah ya sa mai karshe mai kyau wa annal masajida lillah وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد للي مسلاتي كورا سجودا نعلي maduwa ala annahu isma shi ma wannan arfi ne ga annahu isma ai uhiya ilayya ai mini wahayi annal masajida lalle masallatai ai mawadi a salati wuraren da ake sallah jam'u masjidin wato jami ne na masjid bil fatai muradan bihi al a'da'u al abinda aka ni da wuraren sallah anan mawadi a salat wato gabobi al warida fil hadisi wanda ta zo cikin hadisi da ita ake yin sujuda kuma al jabha goshi wal da hanci wal rukubata ne da huwayi guda biyu wal yadani da tawuna hannuwa guda biyu wa abin na walƙadamani da sahunan ƙawahu guda biyu wato kan ƙawahu wa huwa qawlu sa'id ibn masayi wannan shine tafsiri na sa'id ibn masayi wa abin habib da ibn habib wal ma'ana anna hadhihi al-a'da abinda ake ni waɗanda gabobi na wa'in da aka salla da suwa Wani amal lahu biha Allah ya yi ni'ima da ita gabawa fa da haka tashi saboda haka za a dukar da da abin nan kawo a dukar da hannuwa a aza su bisa buwayi lokacin sujuda haka a lokacin rukuri sannan a aza goshi da hanci a aza hannuwa ƙasa a aza goyo ƙasa a kai kan abin nan kawo a kai shi daga wajen sujuda to gabobi ne na Allah haka yake son a yi a mai da za a bauta kowa da waɗanda gabobi za ta da ha kada ku yi bauta cikinta aw biha ko kada ku yi bauta da ita ma Allah ahadan kada ku yi bauta ga wani guda tare da Allah da wannan ka bauta da an tushriku bil ibadati lillah kada ku yi shirka ga ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ai tasjudu lillah kada kuwa kowa su juda wanda ba Allah ba sujuda kashi kashi take wato akwai sujuda burhanawa to ko da ka dan duka da kanka masaruki ne wajen kai da wani Kale ka duka ka aji buwan yunka ka tuna wa mutum na kamar ka kuma duk abin da ka gani gare iko na gobe Allah na iya aishi iko na gobe yana iya aishi shi ya koma mutum kamar ka saboda ka kada ka bauta ba kai zai da tsaye assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalamu in ka ga in ka ga dama ka ga sarari da zuka ba da hannu in ka ga harara ya tsaye da can ka je gaisuwa ka dai gai tsoka da shirya su ta gurwa na ta gurwa na wa amma da ina na wa bin tahiyya amma gurwa na wa wajen gaisuwa misali tahiyyatul ajami irin gaisuwa ajamawa ba ajamawa su ɗaya ka gurwa na wa wajen gaisuwa wannan fa ya harum wannan haramun idan sadaka sai ya yi daidai da rukuki wai in bai ke daidai da rukuki ba ba yi kura wa makaruhi ne ba kasar dukkan da kai haka kuma wada wata kabila ka yi cikin a arewa in za a gaida mutu a ɗan duka da kai haka to makaruhi na wa amma in eh, an dukar da kunkuru kan to haramun kuma yana iya ce ba ka ta shekara goma ɗan duka a nuna kai ba ka ta shekara goma yana iya halaka saboda haka a ya tara duk wanda za ku gaisuwa ku bambanta tsakanin Allah da shiya abu na farko wajibi na farko an ta'arifar rabba min al-marbubi gane bambanci al-rabb gane bambanci al-marbub abinda ake tuka ke na farko saboda haka kada ka duba don ka kai da wani Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mai kashi mai wa annahu lamma qama abdullah wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kanu yad'uhu kanu yakun To wala to na hata ala lokacin da Allah ya hani an ibada ta gairi ya ce kai abota ma wani wanda ba shi ba bil masajidi da wuraren duda. aw biya ko cikin wuraren sujuda kada abota kowa ma tare da shi Allah to bayyana halin da'awa sai Allah ya bayyana halin da'awa wato halin da aka so mai wa'azi ya kasance a ciki faƙala wa annahu bilkatai hadafa ala annahu istama wa quri'a bilkatai istinaba wa innahu wa damiru wa to bi innahu qal sha'an wato yadda al'amari yake kuma kama abdullahi lokacin da bawan Allah yayi tsayi bawan Allah Muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tsaya ya yana bauta ga Allah hayya a gudu yana bautawa Allah bai baɗi da nakali wani wuri da aka ce baɗi da nakali wato matsala ce ta faru ga annabi a makka kuma al'amari ya yi mai zahi kwarai da al'amari ya yi mai zahi kwarai sai ya hijira ya sai da'ifa wajen dangin uwa ce suka girmama shi kuma don ba su taɓa ganin mutum mai ladabi ne ba amma da ƙarshe bayan kwana uku sai ya faɗa musu shi ba annabi yake sai zama ya rikice tsakani ne da su saboda haka sai sun kai mai kuwa ya ce idan ba ku yarda da ni ba ku yi shiru kan ku haɗa ma kowa kada ku bari a min walakanci sai suka yi mai kuwa sai yara sun ka so sun ce ta jiba dai har sun ka fasa mai jiki inda takalmi nai sun ka cika da jini wanda ka zubowa daga jiki ne daga sama zuwa ƙasa to lokacin da ya hito daga garin da'ifa ya zo wani wuri da aka ce in faɗa da naka sai ya tsaya nan yana bauta ga Allah Ubangiji na? yana karatu yana sallah yana sallah don ya samu wani bawa guda da ya musulunta ana ce mai adasu to sannan da yaro ne wato zai to yana tare da mutane biyu ya zo faɗa da naka sallah asuba ta yi zai ba su sallah nan da ya tsaya yana ba da sallah sai aljannu suka biyo suka iske yana sallah yana wani irin karatu mai ban tausayi saboda gashi dai cikin matsala karatun da ya kai karatu na da ya kai yana magana da Allah yana duk abin da ya faɗa magana ce yake yi da Allah haka da sane ya ka magana da Allah saboda haka da aljannu suka biyo suka ga wannan kauta ta sun yi kusa aljinnu aljannun nan sun yi kusa almustami'una li qira'ati masu saurare ga qira'a sun yi kusa ya kunu na alihi libada su zama mai kama kawu libadan kawu ke kasare lami libada wa qira'a bi jami'a lubada jam'u lubdatan kal lubdati fi abin na rukubi ba'daha ba'da ga kasancewa sashen rukubi ba ba'da tashin su yana fita ga tashi don da aljannun sun kato su da yawa su aljannun yahudawa na amma ba dukkan su musulmi na waɗannan dai aljannun musulmi na amma ya shi ne annabi musa suke yi saboda haka da sun ka biyo sun ka ji kira'a da sun ka ji karatu eh, wanda ya bambanta da wanda sun ka sani sai suka wuce da gudu ba su ga karatu ba suka dawo kuma da gudu ba su ga mai karatu ba sai suka yi wata kasa sun ka wuce da gudu ba su ga mai karatu ba sun ka dawo sai sun ka ƙara yin kasa kasa sai sun ka ga mai karatu yi da shi da wasu yara biyu baya gare shi yana sallah yau da sai sun ka sauka kasa sun duka don su ga wani na kuma ni ya kira gare shi to lokacin nan waɗanda a kusa sun kewaye wurin to wanda bi ya ka bai samu ya tsaya inda yake ganin manzon ba sai ya tuma in mai ƙarfi na sai ya kama waya aljannuwa ka sai shi jawo sai su gudu sai ta saka su shi da gare su haka ne haka ne haka ne wato kowane su cikin aljannu sun yake ya ga manzon mai karatun sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce kadu ya kununa alaihi libada sai ko su zama mai kamar kawo kun san kawo Shi ne wanda da an ce kawo duk wanda da ya fa kauyen kware ya san kawo don sai ba kauyen kware ka sani kawo shi hida jaki da kun ga shi hida jaki ko sai ba kauyen kware in ba shi ba mai sani shi hida jaki to haka sun kai kwajannu sun kalama wani fita wani wara ko ana azata a kumarin nan a kawo kawo a azabita sannan a kawo wannan ya shi hida guda a azabita sannan a azaman gala wannan mutum ya hau jakin to haka sun ka dama wani fita wani wani fita wani don dai su ga manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hama don yawa sun yawa hama ta yi yawa suna turin juna wa hirsan ala sama'ir qur'ani da kuma kwadi ga sauraron qur'ani assalam jama'a ku ji shi daga daiba an ka koro shi gidansu ya tai daiba Kan wanda ya tai gidan uwa tai ai gidansu ya tai amma da dushi an ka koro shi sai da takalmi ne sun shiga da jini amma jama'a kudi ba bai daɗe da barowa da da'i ba ba. ga wasu nan Allah ya kawo mai wani bisa wani don ɗaya hirsan don ɗaya faɗayi alasa a sama'il Qur'ani su saurari Qur'anin gaje ta wuce wata azima ha littayi don girmama wasu ga mai wa'azi allazi sami umin al wanda sun kaji Qur'anin gaje shi to amma sai Allah ya ce kullu قل إنما أدعو ربي ولا Allah ya ce kul ya Muhammad ya manzo Allah ka ce lillazina istama'u alayka ga aljannun da sun taru wurinka ni badal kamar kawo wato wasu su kuma wasu kawo bi kira'atin wato abin nan a cikin wata kira'a kala sai a addai sai mai da'awar shi mai wa'azin da ya ga mutane suna so su mai sai abin bauta yadda kowa sai ya gani suna so su mai sai abin bauta sai mai wa'azin ya ce lilma da umwina ga wa'anda ya kewa wa'azi yana kira su alladina yu'azzimuna wa'anda ke girmama shi kai zuwa yujawizuna bil hadda don kasu ketar haddi ne a shari'a kasu ketar haɗin shari'a ya ce inna ma a da urafi sai ku tsayawa shi ba Allah ne ba inna ma a da urafi ilahan ni ma ina kiran Allah na ina bauta na ga Allah wala ushriku bihi ahada ni ba ni shirka da Allah na da komi ni ba Allah bane bawa ne kamar ture-turen mai kuka sai kun gane ni kai a ku ila ibadati rabbi wa rabbikum ina kiran ku zuwa ga ibadar ubangiji na kuma ubangiji ni ba abin bauta ba ne ku daina turi ture sai kun gare ni jama'a kun ji yadda mai wa'azi ke in ya ga ana ta gonai kowa na son ya gane ana so a mai sai abin bauta to in ya ga wannan magana ya kai sai jama'a ni fa ba abin bauta nake ba da ni da ku Allah mu guda dama kiran ku nake ku bauta wa Allah na kuma Allah kun ga mai wa'azi ya ture makai ne wani haɗari amma mai wa'azi ana nema a mai sai abin bauta yana murna yana jin daɗi akwai haɗari in bai hadara mugun kashe la Allah ya kare qul inni qul inni la amliku lakum darran wala rashada قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من

To Allah ya ce mai wa'azin ya ci gaba, wale ni la amliku lakum darra. Allah ya ce faɗi su jiya, kai ni wa ba Allah nake ba inni la amliku lakum darra ni bai iya mallaka ture muku wata cutawa. Wala amliku wala rashada kuma bai iya mallaka kawo muku shirya khairan da alheri da sabani ne duka daga Allah yake ni mai wa'azi nake wa. ba Allah ne ke ba yana kore abin da suka zato gare shi yana korewa don kada su bauta ma wani wanda ba Allah kul ka ce inni la amliku lakum darran wala rashada kul inni lan yujirni min al-layl kaya musu ni cin gama da kun ka gani ba in saba ma Allah babu wani guda da zai iya hana Allah ya bauta shi ba mai iya hana Allah ba mai iya hana ni min azabi daga azaba ce in asaitu in saba babu wani ahadin mutum guda da zai tsira su saboda haka Allah nan da nake kiran ku gare tsoro ne na kai. tsoro ne na kai, duk wanda ya saba mai azaba ya kai na ji da min dunihi da ban samun wata mawaka wadda ba wuri ne ba mai malja wato wata majigina ni dangane ko gani ba Allah nake ba ba ni da wani aiki illa kai, sai da sakon Allah zuwa ga mutane istena abin da istisna min mafa'uliya wato amliku bai amliku lakum ba ni iya mallaka muku komi sai yi da sako zuwa gare ku min sai daga Allah iyaka ta in an su sako ga Allah in kawo muku ni ho ba Allah bane ba abin bauta bane illa balaga min Allah wa risalati da kuma iyawa da manzancin Allah subhanahu wa ta'ala kadafa ala abin nan balaga wa ma abin nan wa ma bainal mustasna suna wal istisna tirata wato wa bi al istida wato hiya al istida wato ita ce wato samun iko da dab'i durrin ga tura cuta aujar da hairin ko jawo alheri gairo ma abin gairo abin wani alheri gairo ma zaki da wanda ba mata ba yace gaskiya ni ba ni iya jawo muku wani alheri ba ni iya ture muku wani sheri illa balagan min Allah wa risalati banda wani aiki sai i da manzanci daga Allah kuma da manzanci kuma ina shaida mu wa man ya'ti Allah wa rasula to wanda ya saba ma Allah da manzo ne ki tauhidi ga tauhidi wanda ya yi tauhidi da ba irin wanda Allah ya ce ba irin tauhidin manzo ba walam yu'min kai yi imani na gaskiya ba fa inna lahu nar jahannam to tsalle yana da wutar jahannam kuma khalidina na fiya an kaddara musu da dawwama cikin su ce malum min az-zamiri fiya abinda ba fi lahu ri'ayatan wato ma'ana hadan kiyayewa ga ma'anarta wahiya abin nan halu abin nan muqaddar wal ma'ana abin da abin da ake nufi ya da a ha muqaddaran don wanda ya safa ma Allah da manzo ne ga tauhidi to za su shiga wuta kuma muqaddaran don an kaddara musu wama cikin tafiya cikin jahannama abada har abada duk wanda ya zo ranar kiyama da tauhidi wanda ba tauhidin da Allah yake ai da manzo ne ba wato ya zo da shirka to idan ya shiga wuta yana mushriki bai ta ita azabar Allah in an shiga wata ranar kiyama ana ita amma in ba da shirka amma in mutum ya shiga da shirka gaskiya bai yi ta haɗa ba don ma'ana shirka ta kayi ko in ya shiga wata bai ita Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye hatta idara حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا فستعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا to hatta haka dai hatta a har lokacin da sun kaga yace hatta na amma biya ma'ana alkaya tana da ma'ana hatta hatta wanda ake ce ma gaya a almuqaddara yace ai la yazaluna ala kufrin ba su cewa ga kabejin su ila an yarau ma yi wa har zuwa lokacin da za su ga abin da an kai musu alkawari mina azabi na azaba lokacin nan fa sai alamu na inda inda huduli inda huduli bai lokacin da azaba ya sauka gare su za su gane radda azaba ya sauka gare su an ci yawan badare ranar badar domin ranar badar kun san kuna misali da ita ga mushrikan shawa. saboda ranar yakin badar babu wani babba ko guda da ya dawo cikin kairan maka duk wani babba wanda ya hijira nan gawa ta shi bai dawo ba gawa ta ba ta dawo ba shi da maka in ana dawowa lahira yana dawo saboda haka hijira ce babba sun ka gani suna ganin annabi ba kowa ba Allah ya ba annabi nasara ya kama da su shi yasa inda duk aka ambaci irin wannan magana masu tafsiri zai ce ranar badar fasa ya alamu za su sani hakika za su sani shi da hululi ibe lokacin da azaba ya so gare su yau ma badare ranar badar ko yau mai kiyama ko kuma ranar kiyama ne za su gani ya an ce ranar kiyama mana da abu na sirin wahi mataimaka masu rauni ko akalla adadin wahi jama'a yan kaɗan kun san su cewa suka yi su adda jama'a da yawa su adda mataimaka da yawa saboda haka Allah ya ce to idan lokacin da Allah ya sa ne musu azaba yayi za su gane wa adda mataimaka yan kaɗan wa aƙalla adadan wanda ya karancin ga abin na adadi ba a awana mataimaka hom. su ne adda karanci kawai nuna ko kuma abin mumi ne Kala da awon wato ga a ta farko kuma ana am home ko ko mu mun kahi ko ko suwa ala sani ga qira'a ta bi wa yumkinu an yaqula kace za yana yiwa sashen su ya faɗa da izini sashen su ya faɗa ya ce to mun ji an ce za a yi nasara a kanmu to mata hazal wa'adu wannan alkawari ya shi Allah ya ce kuma قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل كتي إن أدري ني تنيبا أقريب ما توعدون أبن أنك نفع قولي كتيكي من عذابي إن عذاب الله ban sani ba ba abin da ya sha gaibi Allah ɗaya san shi in ba faɗa ma wani ya yi ba Abin da ko Allah ya faɗi cikin Alƙur'ani. kun ga wannan ba gaibi ba ne ya yi zama gaibi amma yanzu da Allah ya faɗi to ya yi da gaibi saboda haka gaya musu ni ban sani ba wa qaribun ma a min azabi min azabin azabar da aka yi muku alkawari da take an yaji alu lahu rabbi amada ko ubangiji na ya sa mata wani iyaka haka sai ga matuƙa wa ajalan da ajali wanda yake la ya alamu illa wa ba wanda ya san shi sai Allah ni ban sani ba alimul ghaibi yuhiru ala فلا ahada alimul ghaibi Allah shi ya الله شيء لا أبن a abin nan ma ba an ibada abin da ya koyi ga bayi duka Allah shi ya sai shi wala yuhiru ala gaibi ya ahada ba ya bayyana gaibi ne ga kowa minan nasu cikin mutane illa man irtaba illa man irtaba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا wato Allah ya ce ko faɗi jiya ina adari ni ban san a duna abinda an kai muku alƙawari kusa yake ko nesa am ya kalu lahu rabbi amada ko ubangiji na Allah ya sa mai lokaci alimul ghaibi Allah shi ya sa abin da aku ma ba an al-ibadi wala yuzhiru bai bayyana bai bayyana gaibi ai yadda lewa ala gaibi ya adam kai le da kowa ga gaibi ne min nas cikin mutane illa man irtada sai wanda ya yarda da shi ne rasul cikin manzali idan Allah ya zabi manzo sai ya sanar da shi abin da bai faɗa ma kowa ba saboda kun ga ya kayare da annabi abin da suke cewa su ma a ba su irin abin da an ka bashi alhali su ba su cancanta a ba su abin da an ka bashi ba su kuma suna cewa sai an ba su don abin da an ka bashi an lekar da shi ga wasu abubuwa an sanar da shi duk ƙur'ani daga harko har ƙarshe ne gaibi amma fitowa ne daga annabi Allah ya faɗa ma annabi sai ya fita daga gaibi ya koma wani ilimi na daban to akwai wasu abubuwa da Allah ya sanar da annabi za a yi tashin duniya lokacin da matsala kaza ta kasance da matsala kaza alamomin tashin kiyama wannan da duk gaibi akwai labarin wuta abubuwan da a cikin su nau'in azaba duk gaibi na duk a gane su akwai aljanna abubuwan da a cikin su na jin daɗi da ni'ima dukan su ɗaibi ne ba kan ta ba matsalolin kiyama tashin kiyama hisabi da awa aiki karɓar littafi da kikar sirati da abubuwan da suka kama da waɗanda duka waɗannan abubuwa dukan su ɗaibi na duka to Allah yana sanar da irin wannan ga wanda ya ga dama cikin cikin manzanni illa manir ta damir rasulullah wa innahu in ya aiko shi da gaibin nan wato wahayi ma ittila'ihi alama sha'a minhu sai ya lekar da shi ga abin da ya so mu'jizatul lahu don mu'jiza gare to ya salu sai shi kar ai ya ja'alu wa yusayyiru bayna yake yana sanyawa gaban manzon nan sai ar-rasul manzon nan kuma kalbi da baya ne rasa da ya mala'iku masu gadi kun gani fa'idar Allah ce subhanahu wata'ala idan ya zaɓi manzo ya sanar da shi wahayi ne shi ne gaibi to in ya aika cewa ka je wuri ka za ka yi da manzanci to in ya taho zai je ya yi da manzancin nan to Allah yana sanya mai masu gadi ta gaba ne ya suluku min bayni ya zai yana sanyawa ta gaba ne wa min albi da ta baya ne rasa da masu gadi masu gadi wato Allah na ɗaukan matakan tsaro kwarai ya aiko da wahayi ne zuwa ga annabi shi aka nuna ga ana idan Allah ya aiko wahayi ne ga manzonai yana ɗaukan matakan tsaro sosai mala'iku gaba mala'iku baya babu mala'ika guda duk duniya da mutane da aljanu da duwatsu da itace da saura aljanu za su yi mala'ika guda to amma Allah da iko ne mala'iku ya kasawa da. masu gadi masu ɗinki yawa shi zai sa adadin wasu gaba wasu baya shi shedan ya taɓa zama cikin mala'iku dan ya yi shekaru wajen dubu talatin da shida yana ba su sallah kamin ya rikice shi yasa duniya ba a amince mata ba a amince mu duniya kamin shedan ya rikice shi ya limamin mala'ika haka ya ga mala'ika yana ganewa shi kun waje wajen yakin madar ya kawo da shi da ta bina maliki yana siya in ni jaro da ku ni mataimakin ku ne wanda ya ga malaiku na saukowa ya san su dan ya zama cikin su sai ce ni bari in ni arama la tarau ni na yi fara a gare ku ina ganin abin da ba ku sai a saka zuwa na hawo na yace ni arama la tarau to ya za ka ba mana yace kai hawo na, ni tsoron Allah ne sai ya saboda ya san mala'iku to idan annabi ya biyo da wahayi da mala'ikun ga gaba gare mala'iku ba ga shi dan bai dawo ba sai ai maka ya canza wani abu ya juya wani abu ba zai tawo ba wannan fa'idar da Allah ke sa tsaro Allah ya sani mutum guda mai ima annabi ne wataƙila babu shi Allah ya sani duwar mutum ya kai mai kari in dai mutum na waya ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan wurin gani karanta muku mutumin da ya kowa karfi maka kukuwa ya kai yace kukuwa zai yi da annabi annabi yace na yadda ka taho yadda annabi ya mai kayi dari sai kayi ko guda ba sannan yace to a ya gane ba zai kace ba ba to amma duk da haka Allah ya sami masu gadi gaba ne na masu gadi bayan yadda sai ya san yana da ƙarfi. Duk da ya san yana da ƙarfi. wata rana yana sallah sahabbai sun kace sai mun kaga yayi gaba haka ya tanko haka kuma sai ya dawo ya gama sai muka ce ya rasulullah mun ganka kai abin da baka taba yi ba yace shedan na ya gitta min yana so ya fata min sallah shi na ni gaba ni so in kame shi ba dan da ni tuna da addu'a annabi Sulaiman ba wa habli mulkan la yambaji li adam min ba'di ya wallahi da yara sun gama wani da shi gobe da sashi ya ce ce da Allah ɗaure shi zai sai yaran ne wani da shi gobe da zara zawa da jaki na jaki na shi shi da ya biyu ya ce to addu'a Suleiman ya tuna shi ya sa sai bai kama shi kun ga ashe yana ima shi ma ya murkushe shi ya kira ma amma duk da haka Allah ya sa mai masu don ka'ida ce ga Allah don a yi koyi da Qur'ani in kun nada ku. sa mai masu gadi gaba sa mai masu gadi baya ko da shi ne sa annabi mai yana da kashi yana ima kowa yana ima amma kuma Allah ya sa mai masu tsaro gaba Allah ya ce mu ya ce mala'ikatan ya sa mai mala'iku gaba ya hafazu na mala'iku baya ya hafazu na suna suna wake shi hatta yuballighahu har ya isa wannan sako fi jumlatul wahayi cikin jumlar wahayi ai fa innahu ta'ala yaslu shi Allah yana shigawa min jami'i jawanibir rasul da kowane bangaren man inda izharihi ala gaibi lokacin da ya bayyana mai wani abu na gaibi ne harasan yana sa mai harasan masu kaji shine mala'ika na mala'ika ya haɗu su da hudun su wake shi min ta'arrus da shayadin min ta'arrudi shayadin da bi cikawa shaytan lima adharahu alayhi min al saboda abin da ya bayyana mai na gaibobi almu'allakatu bi risalati wadda take da alaka da manzanci ka yi shigau har ya da manzanci nan dal mursali ilaihin, ga wanda an ka aika zuwa gare su ya alamallahu ilmu zuhuri don Allah ya sani sani na bayyane na bayyane an muhaffafatu min al-thaqila annahu qad ablagu yadda abin yake qad ablagu ar-rusulu risalati rabbihim manzanni sun yi da saƙon manzancin Allah wani Ruwaya ke jam'iyyar zamiri wato risala ah, ma'ana abin nan man wato ma'ana abin nan ah, abin na na ah, manir da dawo wancan wanda ya zaba ne wato ma'anarsa jami'i wato wa'anda ya zaba ke wa haɗa bi malalayin kuma ya kewaye da abin da ke ke da su ai abin na adabon alamuka ai da ya alama zalika ba Allah ya san wannan ba a san kulle shi na adada kuma ya kida ya kiyaye dukkan kofi ga adadi amizun wa huwa muhawwala an al-maf'ul shi adada wato kuma kuma abin da muhawwala an al-maf'ul wal asal a ta adada kulle shi Allah ya kida ya adadin dukkan kofi shi ne adadin magana wa suratu bada bil wahyi sura ta fara da wahayi min Allah ga Allah kullu ilayya wa katama ya zo wa katama kuma sura ta kare ke wata yi da ala duk kamalin ilimi sifan da Allah subhanahu wa ta'ala da kamala ilimi kana son ka musulunta ga abin da ake cewa musulunci mutum shi yadda Allah ɗaya ne kuma babu abin bauta daga ita sai Allah kuma Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne shi yake kawo manzanci ka yadda da wannan sai eh, dan ka yadda da wannan ka ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah daga yanzu ka zama musulmi ruwa su yi wanka wanda suka zo shi su kama mai ruwa ya yi wanka Ni ya yi wanka zai yi sallah a tsoron da la'asar idan yana iyawa ya kame baki na yi daga nan zuwa magariba in yana iyawa sai ce abinci kai ya sha ruwa daga nan zuwa magariba ko sai ya tashi da azumi tare da sauran musu. Allah ya tsare ma musuluncin ka ya tsare mun musulunci. mu gaba ɗaya a cikin sunaye abu kana so kai canza suna ko sunan ka kai da kake da shi ya ishe ka eh me sunan ka ta yanda an kai zikir ka yanzu muhammadu kake so Ko ka zama muhammadu idan ka je wajen abokan wanda suka kawo ka nan sai ka faɗa musu sunan ka Muhammadu sai su rika kira ka Muhammadu marmakon ziki sai su rika kira ka Muhammadu Allah ya kare ma musulunci ka ya kare ma to fa suratu bada abdul wahid sura ta fara da wahayi min Allah daga Allah ta mata wasu yi ta'ala bi kamalihi Na ƙari da kasancewar Allah ta tabanta shi da kammala ilimi ala abin nan liyastadilla ala hikima don liyastadilla ala hikima abin nan hikima da kammala don a yi hujja da shi akan hikima ga abin da sura ta kunsa ina a hakami na hukunce hukunci wa da dawa da ladubin dawa ilai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu Allah ya sa mu yi kace mai kyau wannan karshen suratul jinn ke yadda ka gwada mana a ƙarshen suratul da Allah mun roƙe ka sai a sama'ika na Allah ka gwada mana ne tuntunun da ƙasa ka take fama da su Allah ka gwada mana ne tuntunun da ƙasa ka fama da su Allah ya yi mana sauƙin wa'annan abubuwa Allah ya yi mana sauƙin wa'annan abubuwa Allah ya gafarta mana Allah ya yaji mana a warkar da mu daga dukkan cuta a buɗa mana kohoni na alheri shirya mana biyan mu kanana da manya maza da mata ka sa musu albarka da mu da su ka kare mu daga sharrin maza da mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu Allah ka sa mu yi karshe mai kyau Allah ka sa mu yi karshe mai

irin yau gobe har zuwa banda gobe ana samun irin waɗannan abubuwa duk wanda bai saba da azumi ba yana samun irin waɗannan amma abinda muke yin fatawa da shi hadisa abu huraira shi muke yin fatawa da shi yariya an zaune wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ta je wajen abu huraira ta ci abinci ga bayan ta ci abinci sai ta mace ta ci abinci sai ta tura sai ta faɗa ya ce mata babu komi annabi ya ce Allah ya ce ta ke shayi an ka jima kuma ta koma ce wani an ka jima ta koma ce wani ya ce ke dai mace kike ta ba da azumi ba mu ma abin da muke cewa ke na azumi ne na na Allah ya ciyar da shi Allah ya shayar da shi amma dai bai saba da azumi ba rashin sabo da azumi ka kawo wani ko wanda bai saba da azumi ba abin mamaki ba ne da yau azumi na farko bi azumi na biyu da yau a rika samun sauran sai a yi da gangan ka a yi da gangan cin abinci da gangan haɗari gare shi azumi in wata biyu da da dabura ya kawo saboda ka a ci da gangan amma in dai kuskure na to abin da muka ke muku hadisin abu huraira muka gaya muku Allah ne ya ce da shi Allah ya shayar da shi azumi ne lahiya da ce mantuwa ta amma ka a ci da garga Allah ya taimake mu algarba kamala mutumin da ke azumi ko ya samu sa turare don kada tuka mai kanci don wajen don kada nan bayan ko ya wuce shi ta kullu baya azumi babu abin nan babu lahiya a sa turare shi sa turare duk mutumin da zai shigo cikin jama'a kamar wanda muke ciki to haka to sunna annabi ne gare ya sa turare in yana da shi duk wanda zai shigo cikin taron jama'a malamai sun ce jima'a da an kace sunna na a sa turare inda ana jima'a don jama'a na za a shiga ciki cikin da mutum zai na cikin jama'a to sunna annabi ne ya sa turare wani mutum na kuma sunna ne ya sa turare saboda ka sa turare bai taba azumi kun bai shi azumi wanka da toka mai kamshi bai taba azumi bai shi azumi wannan bai da matsala amma magana cewa ya ji ruwa sun shiga kunne ne in ma dai jawo makai ne na yi. zai yaka a wasu shiga bai tabbata ba yadda sun shiga ga mazaban malikiya dai da guda zai ranka ga mazaban malikiya da guda zai ranka in an ka azumi ya wuce sai ya ranka guda don ruwa sun shiga ta makoshi ne sun kawo ga makoshi ne sun shiga ta wata hanya sun kawo ga makoshi da mazaba malikiya ɗa guda zai Za ku gafa da mutumin da ke azumi sai ce ya yi yaya azumin ne. Azumi ne ya yi laihi kuma ya yi ibada. Ibada azumi ne za a ba shi ladar azumi ne. Laihin sata sai za a ba shi zunubin sata. Kuma mutumin da ka azumi ya yi zaune bakin hanya. kun ga kayan da zai kwasa ba ba su lissantuwa ya yi zaune baki hanya duk wata mai kyau ta biyo ido na gare ta kun ga azumi ne na nan amma kuma aikin gada ya kai nubi ne na saboda haka in dai mutum azumi yana karewa ta hanyoyi kamar haka wato fitar da mani yana kare azumi ya danganta ga yadda ya hito ko akwai kafara ko babu kafara yana da kare azumi fitar da maziyi yana kare azumi ko kaka ya hito yana kare azumi shan abinci da baki yana kare azumi shan abin sha da baki yana kare azumi waɗanga abubuwa ga ittifakin malamai waɗanga abubuwa sun kare azumi saura duk na kasala da su saura suna na katalada amma dai ba su kai Allah da ka mutumin da ke da alwala sai ya shigo masallaci ya samu shi kan ya ce masjidi ko da kowa da masjidi ki babu laihi domin wasu malamai sun kida ya tahiyatul masjidi cikin zawatu sabab wayanda sun kasa cikin zawatu sabab wajen su ana tahiyatul masjidi ko yanzu ka shigo masallaci kana yi wajen waɗanda sun ka da ya ta za ta sabab dan sababu ha da kullu masjid sanadiyya ta shiga masallaci to shi ya shigo shi a sanadiyya waɗanda sun ka ta ciki duk sanda ka shigo za ka yi waɗanda sun ka ce ba ta ciki ka shigo in wannan shine ra'ayinka da ka shigo in zaman ka dai da kowa Wasu damar da malam shi don Allah ne ke maganin sha'awa. Kawa kanwa ka maganin sha'awa da azumi da kanwa da azumi suka maganin sha'awa kuma kun san ku matasa kun san na gaya muku shekaran jiya cewa ku yi makamfani tiya kowa ya samu kanwa in ya san matashi na mai sha'awa da yawa ya samu tayi da ya sauka a ragare da ba su da tsada amma kanwa wagga damu akwai wata kanwa wadda ita kara sha'awa ta kai amma dai wagga shi ita ka maganin sha'awa ke faran nan a balma kan ne ai da hadda balma ita ma do akwai dai wata kanwa ba ta mu ta ba wannan ita wannan kanwa ba ta mu ta amma dai ita wagga ta mu duka da nau'o'in bakakkanwa da farakkanwa suna maganin sha'awa suna rage sha'awa kuma suna ƙara ƙarfi kuma suna ƙara lahiri shi sa kun ku ga uwayen mu sun tsuwa ba a mun da tsuwa ba su sun tsuwa da ƙarfin su saboda kuma ma suka sha wannan ciwon da aka yi suna rage ƙarfin da shi yara na shi da na da'irin ta kai kari ta ka ƙara duk da cizon da shan ta sai suna wa'annan da kuma ganin sun girma gashi ya shekara wajen shekara saba'in amma yana ya dauka kalmai ta daji ya noma mashayan kawa na wani ƙari ta kasawa ba. ta ko ta insha Allah ko da da ta ba. da da da wanda ma ya kuma ne ba da hukuncin su a je a zanna da su a yi shawara matsala ta kai iyali shi ya da su sai a samu iyali a zanna a yi shawara a timi wanda za a yi a ba kowa haƙƙi shi ya hukuncin Allah ya taimake mu ya yi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah muna roƙon ka da annana na sharu annaka anta Allah alladhi la ilaha illa anta ar-rahman ar-rahim ya malik ya qudus ya salam ya mu'min ya mu'min ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliqu ya baru ya musawwir ya ghafaru ya qaharu ya wahhab ya razzaq ya fatah ya alim ya qadir ya basit يا خافد يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا عزيز يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا عجيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حفظ يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدئ يا مهيد يا مغي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتجم يا أبو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مغني يا مانع يا تاب يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله منا روحك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم يا الله منا روحك الله كغافر كامنا يا الله كغافر كامنا Allah alƙur'anin ka ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ya Allah muna roƙon ka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana laifin da muka yi ma kan rikita mana kasa Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka gafarta mana shi duk laifin da muka yi ma ya zama sanadiyar rikicewa ƙasar ga Allah ka yahe mana laifin Allah ka yahe mana laifin Allah ka gafarta mana laifin saboda girman ka Allah ka sanar da mu laihin nan ka taimake mu mu gyara shi Allah ka sanar da mu laihin nan ka taimake mu mu gyara shi Allah ka gafarta mana ka zauna da ka san malaiya Allah ka gafarta mana ka zauna da ka san malaiya ya Allah ka tausaya mana kama mu da wani wanda zai zauna da kasan malaiya in ba kai ba Allah ka taimaka mana ka zauna da kasan malaiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusa da tashin hankali Allah ka gusa da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu uwayensu ka gafarta wa kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da iya da iyali da zuriya uwayenmu wadaka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta wa kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da iya da iyali da zuriyarsu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka gafarta mana ka gafarta mana in ɗayan da ka ba mu da wa'anda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa milkiyama Allah ka shirya su Allah ka gafarta musu Allah ka shirya su Allah ka gafarta musu Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah ka sa su zanna su wa ido gare mu Allah ka sa su zama ni'ima da rahama ka gare mu ko mazan ko mata kada ka bari ko guda ya zai hitina gare mu kada ka bari ko guda ya zan musiba da azaba gare mu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su ka ba mu imani cikakke da mu da su ka ba mu lahiya cikinta ka halitta mu ayyuka na kwarai ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu ya Allah kai mun ka bari kwato Allah ka rika mana Allah kai mun ka ba hukunsu Allah ka wake mana Allah kai mun ka ba tsaronsu Allah ka tsare mana Allah kai mun ka ba ajiyarsu Allah ka ajiye mana ya Allah wanda in an ba shi ajiya ba ta walakanta Allah ka ajiye mana Allah ka ciyar da su Allah ka shayar da su Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka kare mu baki daya Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman mu duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba kuma ya alheri ka biya mana to wani abin da muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah bai ka husna ka tausaya mana ka kare mu cikin gidajen mu ka kare mu wajen gidajen mu cikin dare Allah ka kare mu cikin yini Allah ka kare mu cikin gari Allah ka kare mu wajen gari Allah ka kare mu cikin zaman gida da iya duka Allah ka kare mu Allah saboda rahmarka Allah ka tausaya mana ka kare mu daga sharrin maza ka kare mu daga sharran mata ka kare mu daga sharran mutane ka kare mu daga sharran aljanu ka kare mu daga sharran sauran halittunka bayan ka musulmi ya da maya maza da mata wayanda sun roke mu addu'a cikin su da wanda ba su roke mun roke ka Allah ka shirya su ka kyautata aqidar su da imanin ka gafarta musu dukkan ka biya masa duk bukatunsa na alheri wayan da ba na alheri ba kama ya alheri ka biya masa abinda duk musulmi suka tsoro Allah ka kare ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya